shugabannin kamfe na jam'iyyar adawa ta apc na ci gaba da nuna kiran jinkirta zaben watan gobe ka iya gurgunta demokradiyya da wahalar da 'yan adawar da gangan don rage musu kaifi ibrahim abdulkarim shine mai kula da asusun tarawa janar buhari tallafin kamfe in suka ce a postponing election mu ina za mu sake samun kuɗi mu samu ciga naira ɗari ɗari mutane ka bamu mun kai wanga kamfe sannan kuma yanzu a ce mu sake komawa a ƙara mana lokaci na yin zaɓe ai an mai mu baya su kuma kuɗin gwamnati gare su in an ka ƙara matsar da zaɓe su suna da kuɗin za su ƙara ɗebawa su ƙare kuma ga wani bala'in da muka shiga shiga mai ya faɗi kowa ya faɗi ina najeriya ta iya ɗaukan wannan irin rigima da ake ciki inda har za a yi zaben a ra'ayin sanata hadi sirika alamun nasara na ga yan adawa alƙalam ya riga ya bushe dokan na an yi ta ranar na an sanya ba wanda zai ɗaga ta cikin ikon allah kuma yan najeriya ba za su yarda akan haka ba mu ma kuma yan majalisar dattawa da tarayya ba za mu yarda ba za mu yarda musu akan wannan ba wannan ra'ayi bai saba da na jagora a matan apc ba binta mu'azu sun fi inec ne sanin ya kamata da sanin kuma batun zaɓe in ba haka ba ai da sai su bari wa'anda iko ke wurinsu su ne inec to tun da suka ce za su iya sai a basu su ma bayan allah zaɓe shugaban matasan apc ibrahim da suki jalo waziri na ci gaba da kiran yan jam'iyyar musamman ma matasa su kauce wa tarzoma komai a yi shi bisa tsari bisa lumana zuba bisa kwanciyar hankali zaman lafiya saboda haka mu mun tabbatar cewa wannan ba matasan mu bane in ma su suke yi to muna kira gare su cewa ba shine bukatar mu ba mu bukatar mu shine nasara zuwa yanzu dai jam'iyyar PDP mai mulki bata fito ta goyi baya ko kushe wannan kiran ba Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya. Mu gargaɗe mai gina ra, mai mai gina ra. fa kai ka faɗa mu mai gina da min Mu mai gina da min Mu mai gina da min Mu mai gina da min Kai ko wanda ya mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina da min Mu mai gina da min mugunta. Kai ƴan uwa mu sa alheri. zuciyar mu taima na daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani can kana bidar ka bata mai shi wannan ne gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Sarkin da ya yi mu ce wuta haƙƙun ba shakka ko ake gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Na ta bi rediyo, na yi waka na zo ga galma ho, na yi waka na gargaɗe yan gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kan kuku kewa ko duniyan nan, kan kuku kewa ko can kiyama, muddin kuna gina ramin ruwa ke gina ramin mugunta ya taɓe daga nan sanarin nan ya taɓe a kiyamar Allah kowa ke gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mene ya haira ita haira masu mugunta ku ita mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina ramin kyakkyawa mai zuciya mai kyau kyakkyawa shine ke niyya alheri kowa ke gelara min mugunta wannan bai da kwakwalwa mai kyau ko gargaɗe mai gelara min mugunta ko gargaɗe mai gelara min mugunta kowa ke gelara min mugunta cutar dan uwanka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwalwa mai kyau kowa ke gelara min mugunta